بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة ويحسب الإنسان لن نجمع عظاما فلا فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر نعم كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر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 وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله bayan gaisuwar musulunci insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowane yammacin wannan wata mai albarka watan ramadan muka haɗu wannan babban masallacin juma'a na shek abubakar mahmudu gumi allah ya ji kanshi da rahmata domin mu yi karatun alkur'ani mai girma yau ma wannan yammacin na 26 ga watan Ramadan shekarar musulunci tun daga hijirar ma'aiki daga Makka zuwa Madina zuwa yau shekara 1447 wanda ya dace da yammacin 15 ga watan uku miladiya 2026 insha Allah ta'ala za mu yi dashen karatunmu na yau akan da jiya jiya mu yi karatu a cikin suratun insani suratun kiyama waton inda Allah maɗaukakin sarki ya rance da zatinsa ya ma gaskiya kuma mu yi wa darasi mai tsawon ciki har inda Allah yake ba mu labari cewa ranar kiyama ta in sun bayyana idanuwa ganin su ya karkata aka shafi hasken wata aka garwaya rana da wata ka sannan mutum ya ga bala'in da ciki zai ce ainal mafar ina ne yau za mu bi mu gudana Allah ya ce masa a'a gudu kan duniya ne ya ka ce an yi umarni mutum ya samu inda ya kauce ko ya ka ce an yi hani mutum ya samu inda ya labe ya aikata na amma yau kan lawazara wallahi ba mafaka sai an halarci gaban zaki shine Allah ta ila yau yawma idhin mustaqar rannan matabbata gaban ubangijin ka sai kuma rannan Allah ya ce yau insanu yawma idhin bima qaddama wa akhar za a ba mutum labari abin da ya gabatar da abin da ya jinkirtar aka ce wannan rana rana ce mai tsanani da mutum zai iya kawo hanzari dubu da lai kan laifin da ya ce wallahi kaza ne a ya Allah wallahi ga uzuri kaza haka ce fa innahu la yanfa'uhu zalik wannan ba zai amfane shi ba to shine bayan Allah ya gama wannan bayani wa ba'da hadal bayan bayan wannan bayani in taqala al hadisu yanzu بيان يا شراسة دمو إلى القرآن جوا بيان القرآن وطريقة السلقي الوحي da kuma hanyar da annabi yake karɓar wahayi an jibril alaihi salatu wassalam daga mala'ika jibril aminci Allah ya tabbata mai faqala ta'ala sai Allah ya ce ma annabi muqadiban rasula yana mai magana da manzon sai ya ma annabi la tuharrik bihi lisanak la tuharrik bihi lisanaka litajala bihi hmm. إن علينا جمعه وقرآنه الله يسمع النبي لا تحرك به لسانك لتعجل معناه لا تحرك بالقرآن لسانك kada ka motsar da harshenka ta sun kokarin rike alkur'ani inda ilka'il wahayi alaika lokacin da aka jehu wahayi zuwa gare ka bi wafiɗa jibril ta hanyar hito shi daga jibril لأجل أن تتعجل بحبه مخافة أن يتفلت سورا kada wani abu na shi kuce maka kai laifi Allah ya ce a ai Allah ya faɗa a suratul da ce ma ɗaha ما أنزلنا عليك طه نعم ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى يا با لا هاي يتي ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى بمسوكي القرآن يا كنت دونك وهلا ba min ka da wahala don haka magana kai gaggawa kai ta bi ana faɗi kana faɗi don kai ya kuce maka an hutar da kai Allah ya ishe ka ga wannan matsala idan Allah ya nufi mutum da abu shi zai sauƙaƙe mai hanyoyi idan Allah ya yi umarni kuma shi zai sauƙaƙe hanyoyin da za a ɗabbaka wannan umarni sai ka zo maka ka ga gariya da yake Allah adda gayyata shi ya ce ma annabi Ibrahim fa azin fin nasi ya tuka rijalan wa azin fin nasi بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر نعم يأتين من كل فج عميق da Allah yi wannan gayyata shi yake annabi Ibrahim je biye kuwa mutane su tawa na kiran su zai daki Allah za su zo maka daga gurare manisanta daga ranguna masu zurfin nisa wani zai zo bisa ga jirgi wani zai zo bisa ga doki wani zai zo ƙasa Allah da yi wannan da ya ta sai kan kalli ɗai wanda aka taruwa, kaga ba a haɗa ba a rasa ruwa ba a rasa abinci babu wanda ka kuka rashin abinci marka sai dai kaga yana banza kashi ba ka maki ka raga wani ya dauka saboda ai Allah yayi gayyata kuma lalle ya isa ya ishi waɗannan da ya gayyato ba ka gane wa dauri akwai matsala lokacin da babu mutane amma yanzu suna ƙara yawa ana ƙara samun sauki suna ƙara yawa ana ƙara samun sauki ba ka gane wannan sauki sai ka kama hanya arfa kaga boli bai matsuwar ka kara sauri ne tashi bai matsuwar ka kara sauri ne kuma sannan Allah sai ya hore bukatan wasu bayinsa wani ya kawo tirela ta madara wani ya kawo tirela ta barguna irin lokacin hunturu kana kana biɗa kwalin kwanci sai dai haka ana ta jefa mutane barguna mista ubangijin nan da ya gayyata jama'a nan ya tafi su taho wurin nan don shi baya bari su hala sai ka ga Allah ya hore wasu zukatan wasu bayi da aikin alkhairi to haka halin Allah yake babu wani asamin da Allah zai ba su face ya ke hanyar yi ne da aka azama manzon Allah Qur'ani a ɗauka alƙur'ani da Jibril ya fara karata su shi ma ya fara karantawa sai Allah ya ce haba Muhammad ma anzalna alayka alqur'ana litashqa ai ba sauki qur'ani kan ka don hala illa tazkiratan liman yakhsha mun sauke shi na kawai gare ka saboda ya zama wa'azi ga wanda ke jin tsoron Allah amma magana anda kanka bata ko so ba bari gaggawa shine aka faɗa na a cikin suratul qiyam Allah ya ce mai lati harik bihi lisanak kada ka mota harshenka bisa ajalabi don kai gaggawa har da cewa ba harkar ka ta ba harkar wasa Allah ce inna alaina jam'ahu abu na harko ka sani mu za mu tara maka cikin kirjinka mu za mu kaskance cikin kirjinka mu aje baya ita har abada shi sa Allah yake faɗa suratul a'la سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى إلا ma جاء yaffa ka nuku ka kai kai kai hankali wallahi za mu sanar da kai kuma wallahi mu sanar da kai batun mantuwa bata ko ta so ba za a hana kirjin ka manci abin da aka karanta illa ma sha Allah sai abin da Allah ya so shahewa daga cikin abin da ya faɗa maka don akwai wasu hukunce-hukuncen da za a saukar sai in sun kai zamanin su maslaha su ta wuce sai a shafe to sai fa irin wannan waɗanda muka nuna shi amma in ba su ba ba abin da za mu sanar da kai wanda za ka mai kaga wannan wani taimako ne na Allah Allah in ya aza maka lalura kuma zai sauƙaƙe maka wanda biyan da za ka yi don haka nan Allah ya ce inna alaina jam'ahu kan wajibi ne gare mu a inna alaina an na jama'ahu fi sadrik ya zama wajibi gare mu muka azama kan kanmu ba mai azamuna mu tara shi cikin ka ya muhammad wa anna hafazahu kuma mu tsare shi mu hana mai fita daga cikin ka don haka maganar gaggawa babu Allah ya ce mu za mu tsare maka shi Qur'ana kuma mu za mu tsare maka mu baka dama ka karanta shi baka yi kuskure ba don haka fa iza qara'nahu fattabi Qur'ana an hutar da kai da gaggawa kana mu mujawaba da mala'ika shiru dinka bari sai ya gama yana gamawa mun tsare cikin kirjinka kuma kai tsaye za ka ji ka karanta shi ba da kuskure ba wannan aikin Allah ke don haka Allah ce in muka karanta shi gare ka fattabi qur'ana ka saurare shi ai fa iza qarahu alayka jibrilu idan mala'ika jibrilu ya karanta maka alqur'ani fa ansit listima'i kai saurare ka karatunsa hatta ya furga sai ya gama wala tuharrik bataika asna qira'ati kada ka motsar da bakin ka lokacin da jibril yake karatu sannan in aka gama karatun sun ma'i sun inna alaina inna alaina bayana Allah ya ce ma annabi sun makannan bayan an gama karanta shi gare ka inna alaina bayana mu muka yi maka mu za mu yi maka bayani summa inna alaina bayanu ma ashkala alayka fahamuhu duk abinda fahimta ka shi wahala in dai ba baka wahala wajen fahimta to mu za mu yi maka bayanin sa fatahillah min ma'anihi ma'anonin sa wa ahkamihi da hukunce hukunce ta qala ibn abbas abdullahi dan abba ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ma'aikin Allah tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi kana ya kasance yu'aliju min at-tanzil shiddatan yana haduwa da wahala kwarai wajen sauka alqur'ani fa kana yuharbiku bihi lisanahu wa shafatayhi ya kasance yana gaggawa ya motsa sa da libansa mukafata an yanta fila min hudun wani abu kada ya kukuta ya zan bai kani ba yuridu an ya hafazahu yana nufi ya yayi gaggawa ya tsare shi ne da aka yi haka fa anzalallahu sai Allah ya saukar da la tuharrik bi lisanaka motsa harshen ta lokacin da ake karanta kana rasulullahi ba'da zalika sai bayan wannan hanin da Allah yayi mai ya kasance iza atahu jibril alaihi salam don mala'ika jibril ya zo mai tsira da aminci Allah tabbata a gare shi a daraka zai duka da wuyarsa wa ansata wa sama kuma sai yayi saurare fa iza zahaba idan mala'ika jibrilu ya tahi qara'ahu kama wa adallahu azza wa jalla sai ya ji ya karanta shi the same yadda Allah madaukin sarki ya mai alƙawari an karanta mai mai bada karatu ya ta ta bai tsaya ya tambaye shi shin ga na kace a an tsare shi cikin kirji ne kuma an sanya an bashi iko cikakke ya zo da shi the same wanda an ka karanta bai shi wa in ba Allah ba a gwada mu a gani Allah ran mai karanta ma aya biyu ko uku wani lokaci sura gaba ɗaya aka saukan mai wani lokaci ayoyi aka saukan bai amma ana gama karatun nawa mai ida sabo bai tsaya mai bita ya sake tambaya kai wuri kaza ba a yi wallahi da an gama shi kenan mala'ika jibril yana gama karatu ya ida sabon da aka aiko shi aikin tsare cikin ƙirji na Allah ya labuci aikin ba shi ikon karanta shi ya labuci in akwai abin da larabcin su bai isa ta ya gane fahimta ta Allah ce kuma shi zai yi mai bayani kwatta ya mai tafsiri abin da waɗannan ayoyin suke ne baka ga hadisai ba ai ba wahayin su aka yi gare shi Allah ka cuta mai sannin aya kaza ma'anar ta kaza hukunci kaza ma'anar shi kaza hukunci kaza shi yasa ya ce utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu an bani qur'ani da wani abu kamar sa tare da shi bibiyawan hadisan nan duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya ta kawo mai daga Allah ba yan ruwayoyin da aka da aka samu daga Allah yan kadan da ne amma haka Allah zai cusa mai ganin hukunci kaza ga yadda shike matsala kaza ga yadda shike sai hadisan ka tsakanin shi da ubangiji subhanahu wataala haka zai san hukuncin hadisi kaza magana kaza ga yadda take sai ya bayyana maka habbar sai su ruwaito su kuma Allah ya isa a gode mashi Allah ya yi kamala ta kudura yana da iko akan abin da duk ya so yayi shi ta qur'ani yana yawan cewa wallahu ala kulli shay'in qadir asa yanzu a karanta ma sura gaba dai irin manyan surorin saurare dai ya kai mala'ika jibril na gama karanta shi ka yace to na ta shi kuma kawai sai ya ji abin nan ga qur'ani zaune cikin kirji ne ya karanta shi babu kuskuren ko harafi guda wannan sai Allah ubangijin ta ne shine aka ce Allah ya ce fa'i za ra'ahu, idan ya karanta mai shi sai ɗaya ya fiye shi ƙara'ahu shi ko sai ya karanta kama wa adahullahu azza wa jalla bisan yanda Allah maɗaukakin sarki ya mai alƙawari ne Allah abu ce na alaina jam'ahu wa qur'ana ai mu adda iko mu tara maka shi cikin kirjinsa kuma mu baka damar karanta shi kuma mu baka damar fahimta nan ibn kasir ce kana sallallahu alaihi wasallam yubadiru ila akazil qur'an dauri ibn kasir ce manzo Allah yana yana gaggawa da, da mala'ika wa yusabiqul yana yin kira da shi da mala'ikan da ke karanta mai fa amarahu Allah azza wa jalla sai Allah madaukin sarki ya umarci shi an yastami alau ko ya saurara wa takaffala Allah ya lamunce mai an ya jama'ahu fi sadarihi ya tara mai karatun cikin kirjinsa wa an yubayyinahu lahu kuma sannan ya bayyana mai shi wa yuwaddihahu kuma ya sharhanta mai shi don haka dibi abin da bi abubuwa guda uku suka taru cikin wannan fal halatul ula halayya ta farko jam'uhu fi sadari Allah ya ce me zan tara maka cikin kirjinka wasaniyatu tilawatuhu Allah ya ce zan sauƙaƙe maka karanta shi zan sa harshen kai ya taho da shi ba tangarda ba kuskure wasalisatu halayya ta da bayyana tafsirin sa bayyana mai ma'anarsa duka Allah ne ya daukan makai ne ga waɗanda da annabi ثم هذا الحديث عن المكذبين بيوم middin, yanzu kuma labari cikin wannan sura zai koma akan waɗanda ke karya ta kiyama suna ta wallahi karya na babu wani sakamakon da za a yi gobe فقالت مدوكين سركي كلا بل بل تحبون العاجلة نعم وتذرون الآخرة نعم وجوه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها إلى ربها ناظرة لا إشي أكرمك الله الله مدوكين سركي كلا آه. ma'ana rada'u irtad'u ya ma'asharar mushrikina ku hannu ya ku tare mushrikai falaysa al'amru kama za'amtum al'amari bai kasance yanda kuka yi ya ba Allah ba asa wala hisaba wala jazaa riya wanda kuka yi cewa Allah bai iya tada mutane kuma bai iya hisabin kuma bai iya ba ku sakamako ya gane aikin kowa ya mai sakamako Allah ce ku hannu kawai da wannan bal tun qaumun tuhibbuna ad duniya al ku dai abin da ya dauke ku ga wannan tunanin duniya ta kuka so wa tatrukuna al-akhirata al-baqiyata kuma sai ku bar tunanin bidan lahiran nan mai wanzuwa wadda ba ta karewa walizalika la tufakkiruna fi hisabi fil amali lil akhirati don haka ba ku tunanin ku yi aiki don lahira ma annaha khairun wa abqa tare da cewa lahiran nan fa ita ta fi wanzuwa kuma ita ce ta hidadewa Allah ya ce to in ba ku sani ba ku sani ranar tashiyar kiyama wujuhun wasu huskoki yau mai izin ranar ranar kiyama na biratun mai haske su A ilan ma zakara ta'ala da Allah ya ambata annan nasa su mutane yi yu'thiruna duniya wala za'ibiha za su fifita daɗin duniya A kan mai karewa alal afirati wato bisa ga lahira wa masarrati al da kuma abubuwan farin cikin ta masu wanzuwa sai wa safa ma ya kuli wa malkiyama sai sifanta muna abin da zai faru ranar tashi alkiyama minin mil kalki ilan sari kai ranar tashi alkiyama mutane kashi biyu za su abrarun za a samu barrantattu daga fuka sun yi kokari sun yi da'a ga Allah kuma sun bar laifuka wa fujjarun za a samu kashi biyu na rai haka mutane za su tashi ranar tashi alkiyama sai Allah ya fara ambaton waɗanda suke mumine ce wujuhu yau idin nadira ma'ana wujuhu ahli sa'adati yawmal qiyamati mushrikatun hasanatun mudi'atun tun, ta huskokin ma'abuta arziki masu imani ranar tashi alkiyama mushrikatun mai walƙiya ce hasanatun kyakkyawa mudiyatun mai walƙiya, min asalin na'imi wato daga daga alamomin ni'imar da ta sauka akan wa bashashatus sururi da kuma wa farin ciki alaiha akanta da qaulihi ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa can ta'rifu fi wujuhihim nadratan ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im Allah ya yake tarifu kana gani fi wujuhihim a cikin huskokin ya aljanna mutanen kirki masu imani na darasan na'imi danyantakan ni'ima kana gani dan huskokin su suna wani iya alaman ni'imtattu Allah ya ce to waɗannan rabuwan mutane huskokin suka tashi masu walƙiya Allah yake ila rabbiha naziratun zuwa ga ubangijin suran nan masu kallo ne ai tanzuru ila jalali rabbiha sannan suna girma zuwa ga suna duba zuwa ga girman ubangijin su sannan a'zamu na'imil ahli jannati wannan kallon Allah shine mafi girman ni'ima ga aljanna almaula jalla wa ala majuwanci al'amuran bayi madaukaki mabuwayi wa nazaru ila wajhil karim da duba zuwa ga fuskar Allah mai daraja bila hijabin nan ba ta maki قال الحسن البصري ربان تابعين يكتب تنظر إلى الخالق لأن نفسكم مؤمن ذات يدوا زواج الله وفك لها أن تنظر ya ce wannan huskoki nan sun cincinta su ni'imtu su yi walƙiya wa hiya tanzuru ila al don suna duba zuwa ga mahalicci halittu haka yazo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa bidhalika waradat an-nusus shi yasa tuzu hadisai da dama suka turgo daga manzon Allah waɗanda suka inganta ya zo a cikin wato sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam aka ce wa yu'ayyiduhu ma rawahu fi sahihaini abinda aka ruwaito cikin sahihul bukhari da sahihu muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace innakum satarawna rabbakum iyanan lalle ku mumina yana magana da sahabbansa masu albarka madaukaka yace lalle ku din nan za ku gaba za ku kallo zuwa ga ubangijin ku yanan gari na ido ba garin da kuka yi mai na zuciya wanda ya sa kuka yi imani da shi ba a na ido dai ga Allah ga ku kama ka rauna hazal kamara yace kamar yadda kuke gani wannan wata a sama ranar goma sha hudu ya bayyana gari ku kuna kallo nai haka Allah yake bayyana gari ku ranar tashi alkiya haka hadisi ya zo a cikin sahihu muslim aka ce fa yakshiful hijaba Allah zai kura ya sha makira nan kama da wafa ma'u shay'an ba ba yan aljanna wani abu ba ahabba ilayhim min an-nazar ila rabbihim irin a basu kallo zuwa ga ubangiji sai man mantar da su dun ni'imar da suke cikin amma wannan shine wasu karkatattun masu addini mu'tazilawa suka ce ƙarya ne ba a ganin Allah gobe shi Allah ya tabbatar amma sun ce Allah ƙarya shi kai ƙarya shi kai ba haka nan na ba Allah ka yahi ƙarni a gane yahi ƙarni a gane amma nan duniya ya ce nan duniya la al la tudriku al-absar wa huwa yudriku al-absar na'am wa huwa al-latif al-khabir Allah yake a nan duniya kan la tudrikuhul absar gannai ba su iri su Allah ba ba wanda yake ya ga Allah duk wanda yake ya ga Allah ba Allah na ya gani ba sai nan na ya gani akwai masu shiga kalwa ke banta a kwana arba'in ba a hito ba tarbiyya ta kujinyuwa sai can karshe a ciyayi mutum ya ga Allah ya mutafa da shi ba Allah na ba sai nan Allah zannai ba su gani shi nan duniya annabi musa ba annabi na duk wani waliyin duniya bai kai ba annabi kuma cikin ulul azmi min rusul cikin manya manyan gingima gingiman manzanni amma da ya ji daɗin magana da Allah duri fina a wajen ganawa da da shi ya ce rabbi arini anzuru ilayka وكلمه ربه قال رب أرني قال رب أرني أنظر إليك komi katinmu mu gana da shi wani na musamman sai ya ji daɗin magana ya ce rabbi arini an zuri ilaika Allah kai min gatan ciwar nijji magana da taka da kunne na Allah kai min baiwa in gane ka ya ce Musa an baka yadda qala lan الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني يكي موسى باكر الذين أما قهي وانشام كان ترد كالو فإن استقر مكانه إن ديك يا تبتوي النبي فيبكي با فسوف تراني بس نكا يدني ai Allah ya ce walan ma tajalla ma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa kharra musa sa'iqa Allah madaukakin sarki ya ce walan ma tajalla rabbuhu lil jabal lokacin da ubangiji Musa ya dan bayyana wani haske na ba duka ba har haskensa kadan ya bayyana ga duki Allah ya ce kawai kai wannan dukin sai ya nike ya zama gari kama an yi bombin naki da wata nakiya mai mugun mugun ƙarfi kai kallon da ya kai ma shi ba shi da hasu ya kai gare shi ba ga dutse ne dutse ya nike musa ya faɗi yana so marbe saboda kwarjinin Allah da jalalata wai shi na wani mushriki ka shiga ɗaki ya ce ya ga Allah ya yi musafa haɗe wani Allah Allah da annabi Musa ya kasa gani shi wani mushriki ka gani kai ka yarda wallahi kada ka yarda kake yarda duk wani wanda ya je katon rawar ya ce ya ga Allah wallahi nan na yi mu'amala da shi ba Allah na ubangijin ta ne don haka Allah ya ce ma Musa ba ka iya gani na amma kwai dan dudin ta to da aka kwai dudin ta kallo wallahi lokacin da aka dan bayan dan haske ka dan na abba ya ce haske na bai wuce kafa allura ba an ka hitar aka hitar aka saita shi ga dudin na amma dole dudin saboda girma Allah sai dutse ya kararrake ya nike ya koma gari ya shige cikin kasa Musa da ya ga rigima da ta faru da dutse falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin Allah ya ce lokacin da Annabi Musa ya so ya falko an kama yadda mai rayuwa ta kala sai ce ya rabbi Ni tubtu ilayka Allah na tuba maka wallahi na gane abinda ni roka dangan na bai kai inda ka dauka inda ne Allah na tuba ka ya haifi wana kuma Allah ni a farkon an suka yi imani da kai mai cikai kamala ne mai cikakken zati ne kuma na yi imani ba ka ganuwa a nan duniya sai dai abinda za ka baiwa ga muminai gobe ranar tashi alkiya wannan ya gwada karama ce babba in Allah ya kura ni hijabi daga barin muminai da share hijabin da sha muka ce su tsakani su aka ce wallahi sai su manta da komi na aljanna da suke cikin ta su Allah da kallo su ji kamar ba a taba ba su wani abu ba irin abin da aka yi musu ni'ima na kallo Allah ai ka san haka yake ko masoyi a gare ka ya kai daraja ga soyayya kuna ta magana kuna ta magana kuna ta magana radda duk kun ka haɗu da shi nan ba, ka san irin yanda zaka yi Ka san yadda za ka ji don haka nan shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce lillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasana wa ziyada lillazina ahsanu alhusna wa ziyada Allah ya ga waɗanda suka kyautata aqida suka kyautata ibada suka kyautata mu'amala suna da alhusna suna da mafi kyau ita ce aljanna sai Allah ce kuma ba aljanna yawa saurara a kan makalla abin ya maka yawa ka gane sai aka ce wa ziyada da kuma daɗi suna da kyakkyawa aka ce ita ce aljanna to mina na za a daɗa musu wanda ya aljanna sai Allah ya ce ma yan aljanna su ce mu hal na ziyada ko kuna son wani ayi ko wani ƙari ji haba Allah ina wa muna ka faranta mu. ka sanya mana tufahi na alharini wanda bai tsuha bai dauda bai lalacewa har abada ka kewaye mu da benaye ka kewaye mu da madara ka kewaye mu da giya ka kewaye mu da yayan itace ka kewaye mu da abin shan mu na zuma su ta ne sahi har su gaji ce Allah babu wani abin da za a iya kara mu ne Allah ya ce ina da dadi akan abin da zan dada mu ba ku sani ni ba akwai dadi na yi muku alƙawari duniya in nisa ku kyakkyawa kuma sai na yi muku dadi ku ce ya Allah wa ni ne wanga dadi wanda yi wanda yake abin da muke ciki aka ce sai Allah ya jaye maki daga barin muminai kai su ganai aka ce ba wani farin ciki da muminai suka taba ji da wanda za su ji irin wannan ranar da suka ga Allah ya bayyana gare su Allah ka sa muna cikin masu gani Allah wannan ranar Allah kai muna arziki manyan mu da kananan mu na birnin mu da na dajin mu da da kalimar shahada Allah ka arzuta mu da wannan gani mai albarka shi ne aka ce Allah ya ba mu labarin shi na nan ga cewa wasu hukoki ranar tashi alkiyama masu haske ne ila rabbi ha zuwa ga ubangijin su naziratun masu kallo ne suna kallon Allah tanzur ila jalali rabbi ha, a azamun na'imin li ahli jannati ruyatul maula azza wa jalla mafi girman ni'imar da za a wa mu'minai shine a ba su ganin Allah maɗaukacin sarki bila hijabin ba shamai don haka fuskokin da suka ga Allah ai an kace sun ne mutu sun yi walƙiya dole ka yarda ai ko shugaban ƙasa, ka kulla alaka da shi kuna ta magana ya san kai mai yana cewa ne zan kawo muku ziyara rabbi ya kawo muku ziyara kai huska da shi ai irin daɗin da zaka biya shi duk labarin da ya kai maka a can da don haka to bale ubangiji al'arshi mai girma Allah ya ce to nan fa muminai ne kawai addawa ga rana ta su su yi kawa su yi walƙiya su kalli ubangiji su dai addawa ga daraja amma wasu su fa sai Allah ya ce wuju yau mai wa basira Allah ya ce wallahi wasu hukoki ranar tashi alkiyama basiratun masu jijjin tsayawa ne ai wujuhun yawmal qiyamati abisatun kalihatun za su jinje su gini gini shadidatul ubusi wal kaluhi masu tsananin murtukewa ne da gincewa wa hiya wujuhul ashqiya ahli jahim inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Thank you. ubangiji maɗaukakin sarki subhanahu wa ta'ala ya ce waɗannan huskoki su ne wato huskokin shaƙiyai da suka yi rashin sa'a aka yi musu wa abinan duniya suka karbawa aka gwada musu yama gaskiya ce suka ce karya ne aka ce musu Allah guda ne suka ce ba guda ne ba da su da waɗanda suka karkace daga barin shari'a annabi Muhammad suka hito da wasu ibadoji waɗanda Allah bai shar'anta ba Allah ce sukar nan fuskokinsu ba su ratun mai gincewa ce misa ta ka gincewa Allah ya ce ta zunnu an yi fa'ala biha Allah ya ce ranan ta tawakkau suna zato an tuna zala biha dahiyatun a saukar da wata musiba uzuma babba a kansu ta kasimu su ƙara zahari wannan musiba wadda take karya wato abin nan da wato kashi na bai na kunkuru mutum dama in mutum ya kare ga kunkuru babu gyara to suna ganin wata musiba za ta sauka gare su wadda za ta karya kashin ban قال ابن كثير ابن كثير هذه وجوه الفجار وان هسكوكي دكي جنسي واغو بكيامة هسكوكي فاجر ريلي تكون يوم القيامة كالهة za su yi ginit-ginit hadisatun masu gingewa ta saikin sun tabbata annaha halikatun sun tabbata wallahi yau halakakku ne to wanda ka kan halaka babu yadda za a yi maka dariya duk wanda ya tabbatar da ya halaka ko da halaka gata ta duniya ba mutumin da yake gani gashi yanzu lahira na zaina ya tabbata kuma a ce an sami shi yana walwala da dariya shine aka ce wa tatawaqau an ka hulla biha dahiyatun tukfiru kafarat zahar wato suna sun suna da tun mai karhi cewa wata musiba za ta sauka akan su wadda za ta karya kashin bansu Allah ya ce to kalla iza balagat إذا بلغت التراقي نعم. وقيل من راق وظن وظن أنه الفراق وبنجي ما لو كنت كلا ai kanka ni kanka tanka daga wancan zato na kafirai ai zajarun an isaril ajilai wato tsawata ne akai game da waɗanda suka zaɓi duniya mai karewa ai irtadiu ya ma'asharar musulmi na an zaɓi ku hannu daga wannan ɗabi'a ta ku ta hihi ta daɗin duniya bisa ga lahira ku hannu daga wannan ɗabi'a wata nabbahu ku faɗaka lima bai la aidikum ku faɗaka ku kalli abin da a gaban ku min ahwali na daga tsananci tsananci wal mafadir da hadurra fa inna dunya darul fana'i ku sani duniya gidan karewa duk wanda ta yi daɗi karewa za ta wala budda an tatajarra'u ka salmani maniyati wallahi ba makwatai kun ɗanɗani kofin mutuwa shine Allah ya ce radda kuka dan kana kofin mutuwa kuwa wa idza balagati ruhu at-taraqi idan rayuwa ta kai ga bakwar gago a ali sadar Girbishin kirji wa sharafal insanu alal mauti mutum yayi kusa ga mutuwa da daga wannan lokacin wakila kai yan uwansa su dora cewa marra ya jama'a wa kai wani sawa dagawa ina mai magani a kira likita kaza wa qala ahluhu aqriba'uhu iyalinsa da makusan kasu ya ce man yurki man yurki man wane ne zai kai muna da da yau ga wane ina likitan da zai taho ya fi ya warkar da shi min ma huwa fi ga abin da yake gani yake ciki talibin ba zakarahum ta'ala Allah madaukakin sarki ya tunatar da su musubatul maut cewa mutuwa ita kanta wuya gare ka wa huwa awwalu marahil al-akhirati shine farkon zango na farko abinda zai auku gabawa na al'amarin lahira hina tablugu ruhu at-taraqiya lokacin da rayuwar mutum za a dago ta sama ta kai ga makwargon tana zuwa tana dawo wai izamul a'lar as sune kasusuwan nan na birbishin kirji in mutum lokacin haliya ta kai haka nan sai a dora gida jama'a a kira wani ne wani ai asibiti kaza da kai shi kaza دولور من يرقي ويدب magani, هذا المريض وهذا يتعود وهذا يماغني وهذا يركب دوانغ مرشي لاهيا الله يتي وظن رنانك يا تبتا أنه الفراق شي يا تبتا ranar ranar rabuwa ce da duniya wa aikanal muhtadiru sannan wanda mutuwa ta halarto mu ya tabbata annahu sai sai fariqu duniya zai rabu da duniya zannan zai har zai rabu da iyali zai rabu da dukiya misa li mu'ayanati ni mala'ikatul maut saboda shi yana gani abin da ba ku gani shi ya ga mala'iku mutuwa sun sauko gare shi Allah ya ce hauran nan ne kauri ka lauyewa ga kauri ana kama kafafu suna kasa tasiri shine Allah ya ce wal tafatis sa'u wal tafatis Allah ya ce jinya ta yi tsanani wal a yi bisaq ai wal tafata ihdas saqil muhtadiri ala al-ukra kaurin sa ya game da wancan kauri ba mai iya tashi ya tabu kara min shiddati kalbil wa saboda tsanani alamun saukar mutuwa ko sakarati da magagin sa hasan hasan ya ce huma saqahu wato shine kaurin mutum guda biyu idan kafata ilal kafani idan suka hade cikin likafaninsa an gama da wannan rayuwar da sai dai wani warawa warubi an ibnu abbas an ruwaito daga dan abbas yace annal murada ijtama'at alayhi shiddatu mafaraqati dunya ma'a shiddati al-maut wa karbihi a wannan lokacin musulmi na suke haduwa akan mutum tsananin hitar rayuwarsa da kuma tsanin fuskanta abin da ke fuskanta na zuwa lahira kama yi kalu Marat harbu yaƙi ta yi tsanani yaƙi ta jaye kahon wando ma'ana ba kahon wando na yaƙi ta jaye ba tsanani na ta yi shi ne aka ce istiaratun lishiddati an istiara an aro kalimar kwauri amma ba ana nufin kwauri ba amma shi ma nan gamewa ya kai kama kafafun mutum aka yi ana tasowa suna nan nadewa ana kama suna nan nadewa suna dunkulewa suna nadewa kafafu ne nan ba su yi mai shine Allah ya ce to in baka sani baka sani ila rabbika zuwa ga ila rabbika yawma idhinil masaq sannan zuwa ga ubangiji za a gargada bawa zuwa ga ubangiji ila Allah jalla wa ala masaqul ibadi sannan matattara bayi zuwa ga Allah take yajtami indahu al abrar wal fujjar ranar waɗanda suke masu ɗa'a ga Allah da waɗanda suke fajirai duka za su haɗu a wuri guda an faɗa muna yanayin kiyama wannan kuma ba ba abu ba irin karatun eh, jarida ba ne magana ce ta gaskiya an ɗauki kiyama ba mu ganta ba an yada mu shi na ka samu mine su yi ta saboda su da kajin ga halayen kiyama ga yadda take ga tsananin da a ciki ga daɗin da a ciki ga wanda wanda ya yi kaza ga daɗin duk rigima ga tajin nan ta kiyama Allah ya ce wasu ba su ko ne yi لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم نعم هذا يومكم الذي كنتم توعدون gari jinjimu wanda bai da imani na wanda ya yi sakaci da addini wanda ya wasa da addini shi zai gaza waɗanda musibu ko wajen amsar rayuwa Allah ya ce wa nashi lati na sada ina rantsuwa da mala'ikun da ke karɓar rayuwar mumini yana cikin nishaɗi yace kuma kuma wannan ja'ati garga ina rantsuwa da mala'ikun da ke shigar rayuwar kafiri ko munafi cikin tsananin munin fisga kama a kaɗa tsohon bargo cikin abin da cikin magariya sai ya lauye a jashi wanda za ka ji yana hitowa ya bar wani gashi can ga kayoyi kai haka aka wa fisga rayuwar kafiri ba nasiha to ne na amma kiyama wahala gare ta amma ga muminai abu ne yini na mai sauki sauki aka ce bata wuce kimanin kwatankwacin sallar la'asar da suke masallaci su ɗaya gidajen su baga muminai masu imani Allah ya sanya mu cikin su Allah ya sauƙaƙe mana wannan ranar tasha to shine Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala yake faɗa muna halayyar da kiyama take halayyar da mutum yake ranar tashiyar kiyama ba mugunta sai aka ɗauko ta aka shanya duk wanda Allah ya yi arziki ai ko ya yarda zai yarda da wuyaci wace nan kuma ga hanyar da ake magani zai magance su ta hanyar imaninsa da Allah da sallolinsa cikin dare da sadakokinsa da gaskata abin da an gaskiya da karyata abin da karya kawai su ne magani gyaran aƙida gyaran ibada gyaran mu'amala tsakaninka da mutane Allah ya yi ka tare da mutane ka gyara mu'amala tsakaninka da Allah ka gyara ibada tsakaninka da Allah kar ka ɗauki ka zama wani yanzu wani babban mutum a kai bawa ne ga Allah har yanzu girman nan baka daina an kai amma kai bawa ne ga Allah to wannan bautar kada ka ji girma ya kama yadda baka yi kai wa da sahabbai kai sahabbai ta yasu kai mawadata na amma sai a gani suna ta ba da su da talaka sai talaka suka fiya ya manzo Allah manyan ga sun danne mu wallahi sun danne mu hana mu shege komai mun kai sai su yi kuma su yi sadaka da ba mu iya yace ku bari in ba ku wani abu ya ba su tasbihi ya ba su abin ga hailala ya ba su komi kuma ka sun ka biya to kai kana yarda Allah ya maka nima ba sai ka zo gona ba ka da kai ma da ibada ai kai ya kashi kowa cincin ta kai kuwa ibada don ba ka zuwa gona da dadi. eh Allah ya maka nima kana cikin inuwa ka gidanka AC da sauransu kai kashi kowa cin ta ka gwada ma Allah ka gode kai ta ibada nan shekaran ji aka ce wani babban mutum ya zo gefe fesu aka ce a wallahi mutanen ka sun sha mace suna can suna ta sadaka suna ciyar da marayu kuma ga suna suna suna wai suna kuma wai tare da su muka kiyamun laili to aka haka ya kamata mumini ya zama kai da Allah ya wa tara ya ruha maka asiri ya sihi ta cikin mutane ba sai ka wahala abincinka ba tuhahinka ba sai ka wahala abincin iyalinka ba sai ka kai ka yarda wanda sai ya wahala ya bido ya samo da kuma a siya riga ka masallaci ai wannan ba ta yi ba to haka yan uwa Allah yana yi muna wa'azi da waɗannan al'amuran kiyama ne don duka mu ji mu gyara mu ƙara ƙarfafa imani mu gyara mu yi ibadojin mu gwada ma Allah muna son aljannan nan mu gwada mai muna son ganin nan na naki ranar sashi alkiyama zai gaskata muna abin da muka gurata gani shi ina fatan Allah ubangiji ya gaskata muna abin da muka gurata duka ganin kamar lokacin mu ya sai mu dakata nan don mun shiga wannan darasi kuma shi ko wani darasi ne na dafa abinda mu karanto da dai Allah shi amfane mu da shi abinda muka kuskure ni akwai shi Allah shi gwada mu da kuskure mai ba mu gyara anan ke cewa alhamdulillahi allazi bi ni'mati tatimmu salihatu wassalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh akar makalla Allah ya taka da mafificin alkhairi kuma Allah ya ba mu ikon aiki da abubuwan da ake ta karantar da muwa kafin a gabatar da sanarwoyi da kuma addu'a akwai yan uwa da suka rubuta tambayoyi suna so musu fatawa da tambaya na farko yana cewa assalamu alaikum malam yana neman fatawa a kai a kan abin da ya shafi sallah ta ce don allah marar mutum ya yi kabbara harama wato zai fara da bismillah ne kafin ya fara karatun fatiha ko ko ya yake a sunna a sunance in mutum ya kabbara harama akwai yan addu'o'in da aka shiranta a sunance yana iya cewa subhanakallahumma wa bihamdika tabaraka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka yana ya ce Allahumma ba'id baini wa baina kadaya kama ba'at baina min sijar al gari Allahumma naqqini min kadaya kama yunqa thawb al abyad min ad-dalal sanne isti'aza a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ce rahim ya fara hamdala amma ba dole a sai yayi su tare ba yana iya iya wa addu'a ya gobe ya wa ke banci saboda kai ya kunta ta mamunsa da jimawa wajen sallah sai subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ita alhamdu sai bayyana inda aka bayyana amma ita basmala akan faɗe ta a wallahu a'lam na wannan ya ce assalamu alaikum alagafar samala shi ne yake yin waya da wata mace wadda ba muharmiyarsa ba yake waya na bayan ya gama waya da ita ya zauna kawai sai ya ji sanyi ga jikin shi ko da ya duba wani mazi ne ya fito masa na shi ne yake tambaya ya matsayin azumin sa Maliki ya tace azumin sa ya kare masabin imamu malik sun ce duk wanda ya yi magana da ajana ba ko ya kalle ta ko ya ji daɗin labari da ita har maji ya to ya azumi sai ya kare sun ce babu dai ka fara da mani da yi ba amma bai da lada wannan azumin na nan kuma sai ya kai shi haka nan tare kuma sai ya biya shi mu sai gaba wanda ya ce assalamu alaikum malam Allah ya kara lafiya ya ce malam da Allah muna neman ƙarin bayani hmm. akan muhimmancin wato jiran liman a masallaci jiran liman sunna ne sunna ne kwarai da gaske manzon Allah ya taɓa hitowa wata rana sai da an kai ikama a isa hukudu ba na cikin a maliki sai da yace makanaku yace ku tabbata gurin ku sai koma gida sai da wanka, ya dawo ya ci gaba da sallah ya suna nan sai ba su rika to kaga in yan izala sunna suka bi in limamin su ya samu dan uzuri na jinkiri haƙuri suka yi jira shi amma su yan izala wai guda ta suka yi in yayi suka yi waiwaya guda cewa ne bismillah a wani shi bi ma ka zai kaza yana ce yana harkoki ne kaza ka wani ne a gare mu kyamar suna can kwanci da matansu ba musallawa ne ana akwai su wa babin ko akwai mummunan ladabi shi mutum bai da lalura sai kwanciya da mata don haka dai abin da aka yi sunna ne shi samu musallatai mu mukan dan yanke lokaci a ce karfe ɗaya da minti ishirin amma jiran liman minti biyar wannan abin yana da kyau limanci liman ba karamin mukami na ba jagora ne na sallah Wanda ka sharan masallaci san mutu manzo Allah ya ji ta faɗa ba a gwada mai ba ya tafi har makabarta ya yi mata sallah saboda hidiman na ma'aikaciya Allah ki shi manzo Allah ya fi dauka ta bisa ga ofisan da ka ɗauka mai muhimmanci saboda ita ofisa ce da ke aiki ofishin Allah madaukakin sarki ya tafi haccan ya ce wallahi kaburburan ka sun sun ribatu saboda da an an game su da dubu amma Allah ya haskaka su albarkar sallata da ni akan makanta don haka jiran lima aka yan uwa ni girmama jagoranci aka in aka ce liman bai tuwa a dan ba shi dan notin da ku da abin mai sauki a kira shi kawai a karmakallahu yau muna tare da kai shi ya ce lalle ina nan ko gani nan to sai a ƙara jira amma haka dai wani ɗan ta'adda bai da ilmi addini bai da wata abin nan sai kai mu wallahi tallahi ba mu yawan gumu jira kawai in ba ba Allah mu wace to ku wace mana in ka wace Allah bai kawo ba a harkar ta'addanci a hukunci da ra'ayi a masallaci a daina iri waɗannan da duke ban ce ku da kuka ce kun yi hijira don ba abin sunna kun taho ku bi ta tsinta to bai kamata ana irin waɗannan abubuwan ba Allah ya ba mu ikon gyarawa na'am akar makallahu bai tambaya na karshe yana tambaya ne akan wai an ce in aka yi muliman ya hudu ba tsakanin hudu ba shi da shirin da ake ana karanta addu'a eh? ana addu'a tsakanin hudu ba san liman tsakanin hudu ba da hudu ba eh. ya halatta amma dai annabi bai ce ayi addu'a wurin ba ka san ba annabi ya saka ba amma dai abinda aka ce hanin nan da an ka ce wa idanu jiya ni salatu ni yawmin juma'a fasau ila zikrillah wa zarul bai'a idan limami yana bisa ga mimbari an haramta magana ko da ta gyara ta huta ka cewa da gyara kawawunka an hana da mutum ya yi wani abu ka ce yi shiru an ka ce faƙan lagauta wa man laga falajin ba ta lagu haka ce mutum iya ce wani ka yi shiru da Allah to ya yi lagau wanda ya lagau kuma bai da lada sallah juma'a cikakka amma dai ba sai ya nana ta azhar ba sallar ta yi amma na salalar juma'a ya rasa to kaga in har wannan yana iya faruwa cewa wanda ya yi ce ai shiru don haka babu wata magana to an hana amma in limai ya sauko daga mimbar ya zauna to wannan an sake ɗorowa in kana da 'yan ruwa kana iya kurba in kana da wani abin haka sun ka gyara zama ko wani abu ya halatta in kana da zikirin da kaka so yi wurin nan ya halatta in kana da addu'a da kaka so kai ya halatta amma ba annabi yace ana addu'a wurin nan ba tun yanzu a sani babu wani umarni babu wata suna da sace ana addu'a ni hudu ban liman ka daya da biyu babu amma dai wannan halacci akwai an janye maka hanin motsi da an ka hana to yanzu an janye maka wannan hanin kana iya motsa in motsin kana addu'a ne ko nan zikiri ne ya halatta kai abinka wallahu ta'ala ala a'lam na'am Allah ya saka da kai hmm. a kamar yadda wasu jama'a suka ga anar ba takardu a madadin shugabannin kungiya ana sanar da mutane cewa insha Allah gobe litinin 27 watan Ramadan za a rufe wannan tasiri da imam Biki gabatarwa a nan da marince kuma a tarucin mimbar suna da dare gobe a rufe insha Allah hmm. Allah ya bada mana kuma ana sanar da dukkan wasu malamai masu gabatar da tafsirai da safe da marice da kuma dare su tabbatar sun kula tafsirin kafin gobe masu yi yau da dare a kulle masu yi da safe da yamma duk su kulle a da rana gobe kafin gobe da yamma a zonan a rufe wannan kuma a je da dare a rufe na dare allah ta'ala ya da ikon kiyayewa idan musa mu gani sai a yi mana addu'a nikace ya isa mai akwai uzurin da ka sa a biyu amma uku shi ne mafi cika wani ka tambaya shudi biyu suna yi ga arwala a wanke so biyu biyu a wani ya yi arwala ya wanke so ɗaya ɗaya ya wanke so biyu biyu ya wanke so uku amma mafi yawan arwalarsa wankewa so uku wankewa so ɗaya ɗaya gittuwa ya kai ko sauri ana kwata da lura ana so a yi maza maza ko kuma karancin ruwa sai a yi amfani da su inda an kai wanki guda ya gami jiki shi na ya wadatar amma mafi kamala kamar yadda manzo Allah ya ce fa asbigil wudu aka kyauta ta alwala to mafi kyau in babu wata uzuri babu karanci ruwa babu wani uzuri na gaggawa kai wanke so uku uku shine mafi jiki wallahu a'lamu na you. Hmm.

आमीन ما كان الدين إياك نعبد وإياك نستعين

ما شاء الله امين امين